إنك رؤوف رحيم wannan shine manhajin ahlus sunna ko wa tarkul mira'i adina al mira wal jidal fi din adina wato jayayya a cikin addini an gane ko in an ce al mira'u shine kin gaskiya bayan ta bayyana shine al mira adina kin gaskiya bayan ta bayyana wal jidal mutu a addini ba a so Watar ku kulli ma ahadathahu al mudithuna kan sunana kenan yace a watsar da duk abin da yan bid'a suka kirkira kuma wallahi shine abin da ya rufe ma yake wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyihi wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi annabinsa da iyalan gidansa da matansa da zuriyarsa dan an ya ma ahli sunna ne dan yana yabo ga waɗannan bayan Allah wa sallama tasliman kathira ya ku yan uwana wannan ita ce aqidar Abu Zaid al-Qayrawani da a ce akwai lokaci sai a bayanin sharhin ta dalla amma za mu iya ɗaukar mukaddimar wata rana kuma mun gama risalar mu da ke da aƙida ta ahli sunna dan ne littafin mai aƙida ne sosai irin wannan littafi sannan kuma gaskiya ya tattaro babin matsaloli al-masail al-fiqhiyya dai na addini gaskiya duka kusan duka abubuwa ne kaɗan wanda babu a ciki wanda littafin yake tattare da shi duk wanda ya karanta risala ya fahimce shi to insha Allah da zai iya magana a cikin fiqhun malikiyya dalilin da yasa nake bari mu sa wannan saboda karatun hadisi baya yiwa sai da wato fiqh dole sai ka san fiqh dan inda za a koma sharhin hadisi za a gani a cikin sharhin hadisin da maganganun malamin fiqh da ake kawa imam Ahmad ya ce kaza ko imam Abu Hanifa ya ce kaza imam kaza ya ce kaza da shi yasa su kansu malamai magabatan kafin su shiga sharhin kowane hadisi sai da suka nuna a cikin maza ba da suke kai wannan yana cikin dalilan da yake barin sa mana wannan littafi na risala dan zai dan taimaka ya rage mana dan haskaka mana hanya dan saboda lokacin da za ku zo muna magana akan wasu hadisai akan matsaloli na fiqh galiban zai taimaka mana yanzu kaga idan ka duba a a a Ibn Hajar kafin ya fito ibadi shi ne nuna a fiqh na Shafi'iyya haka Imam Nawawi haka a a a sauran dukkan malamai da ka sani da suka yi sharhin sai Imam Ash-Shawkani sai Imam Sana'ani a zane ko duk littafin sharhi na hadisi za ga matsaloli ne ya fito da haka lalle a ce karatu dole ne ya tafi da ba ma nan za mu tafi da karatun ne muna insha Allah muna tacewa abin da zo in an kawo wani hadisi ba ingantacce bane za mu faɗa kuma an faɗi wata matsala wadda take ta saba wa hadisi to za mu yi bayani amma wannan littafin fa ku rike shi da gaskiya na da kyau kwarai da gaske daga dan a duniya ga baki ana karanta shi yawwa hatta a haramin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu kaddama wannan littafi an kuma karanta shi duk ɗalibi mai wayo da dabara ya kamata ya zamanta yana ido a risala da wannan risala ɗin dai sai da ke ya santa kuma sai ku yaƙuri kun fahimta karatun fiƙe yake ko karatu ne da ana jan sa ana tafiya haka ba fiya yawaita faɗa da bayo gaban shi kansa ɗin ma bayani ne abin da ake nufi da fiƙe kuma shine ka karanta nassi ka zaƙulo abin da ka fahimta cikin nassi fahimu muradi al-mutakallimi min kalamihi ka gane abin da mai magana yake yin magana ka fahimci me yake nufi wannan shine ake ce da shi fiqh malam ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin kira da amincin Allah sabbata ga shugaban mu annabi muhammad wa ala alihi da iyalan gidansa wa sahbihi wa sallam da sahabbansa kuma Allah ya amince musu ga baki daya duk wata kalma da ba a gane ba kar a ban da wuce mu yi karatu na tsantsana fi sabilillahi kar ka bari kuma a wuce ka an gane ko ka fahimce shi yadda kai ma za ka je ka karanta wa wani قال أبو محمد أبو محمد شيء سونا من الكافر عبد الله بن أبي زيد القيرواني عبد الله ابن أبي زيد القيرواني mutumin kairawan ne sunan garinsu radiyallahu anhu wa ardahu Allah ya yarda da shi kuma ya dade yarda da shi wannan an faɗe ta ne ba wai don tabbas ba addu'a ce ina fata ana fahimta ana nufin Allah ya masa ni'ima an gane kuma ya isar da shi matuƙa wajen ni'ima din kalmar radiyallahu anhu ana amfani da ita da ma'ana biyu ka iya cewa radiyallahu anhu tahqiqan ka iya cewa radiyallahu anhu raja'an radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wannan ba a faɗa sai sahabi ko ta wannan ba sahabi bane da haka ba za a ce Allah ya yarda shi ba radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kaga wannan addu'a ne ina fata ana fahimta yanzu zan iya ce da kai radiyallahu anka ya abdurrafiq radiyallahu anka ya abdullah radiyallahu anka ya yusuf radiyallahu anka Allah ya yarda da kai a sunan addu'a kama malamai suna taka tsantsan dangane da isti'malin kalmar radiyallahu anhu ga mutumin da ba sahabi ba kusa galiba a littattafai in dai an ce radiyallahu anhu to wanda ba sahabi ba ne ake cewa idan ya rasu ana cewa rahimahullah rahimahullah idan kuma yana raye sai a ce hafizahullah kun gane rahimahullah in ban ya ban duniya idan yana raye alhamdulillah alladhi ittaba al-insana bi ni'matihi godiya ta tabbata ga Allah da ya fari mutum da ni'imarsa ba wanda ya fari mutum in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala wannan alhamdulillah yabo ne ko bi ni'matihi da ni'imarsa wa sawwarahu fil arham ya suranta shi a cikin mahaifa kalmar wa sawwarahu yana komawa kan shi al-insan din ma'ana ya tsara halittarsa an gane ko yawa في أي سورة ما شاء ركبك shi ya saurara dan adam ya suranta sa a cikin mahaifa shi ne al'an'am bi hikimatihi da hikimarsa wa abrazahu ila rifqihi kalmar abrazahu ana nufin akhrajahu ya fito da shi fili ila rifqihi zuwa ga wato sauƙaƙa masa rayuwa kalmar arrifku ka san dai ka san arrifku ai ko tana nufin tausasawa ta hanyar da ya fito da shi daga mahaifa ya rayar da shi ya yalwata masa rayuwa kaga risk din ke ai ya fito da shi duniya shine ila rizqihi daga mahaifa ya fito da shi duniya ya ga masa wa ma yassara lahu min rizqihi da abin da ya sauƙaƙe masa na arziki da abin da ya sauƙaƙe masa na arziki amma ba za mu fassara sa ka rubuta ko ka tambayi dan uwanka kun zo muraja'a wa allamahu ma lam yakun ya'lam ya sanar da shi abinda bai kasance yana sani ba wa kana fadlullahi alaihi azima lallai falala Allah ta kasance mai yawa mai yawa ne akan su shi dan adam wa nabahu bi athari sana'atihi kuma ya fadakar da shi ko ya farkar da shi shine nabahu ya fadakar da shi ya farkar da shi ta hanyar sanya masa akali akali shine hankali ko ya sanya masa hankali ya gina shi akan hankali sannan ya nuna masa afar gurbin san'atihi abinda Allah madaukakin sarki din ya halicce shi an gane ko al'asaru jami'i ne na asar asar kuma shine dukkan kullu ma yadullu ala muassir al-mu'assir ko al-mu'assir duk abin da zai nuni kufai gurbi wanda ya halicce ka ga mahaifinka nan ga mahaifiyarka kai ka san cewa ka fito ne tsakanin mahaifinka da kuma mahaifiyarka kuma ya gaya maka da me aka san an shine an san an da mani ina fata na fahimta sannan kuma alkur'ani ya yi bayani dangane da ainihin halittarsa da yadda Allah ya yi sa ta hanyar kafa maka ayoyi da sauransu wa azara ilaihi ala alsinatil mursalin ya yanke wa dan adam hanzari shine a azara ya yanke masa hanzari a harshen manzanni alkhiratu zababbu ya tura masa manzanni zaɓaɓɓu ya aiko zuwa gare shi laula arsalta ilaina rasulan a ayatika wa nakuna min almu'minin ka yanke mahanzari tun da an turo maka manzo alkhairatu min khalqihi daga cikin halittansa fa hada man wasaqahu bi fadlihi Allah ya shiryar da wanda ya datar da shi da falala ta ya shiryar da wanda ya datar da shi da falala ta wa hadainahu najidain wa adalla man khazalahu bi adlihi ya batar shine wa adalla faqad dalla dalalan ba'ida wa adalla ya batar man khazalahu wanda ya tabar da shi bi adlihi da adalcin sa ma'ana duk wanda ya bata Allah tabaraka ta'ala adalcin sa ne ya sanya ya bata ba wai zaluntar sa yayi ba wa ma rabbuka bi zallamin Allah madaukakin sarki bai kasance azzalumi ga bayansa ba in an ce azzul ka yi tasarrufi akan abin da yake ba ba daidai ba ba naka ba ka yi abin da ga dama wani lokacin da ka zo ka gina gidanka sai ka ga wancan ɗakin bari ka bar shi ko wancan ɗakin kuma bari ka rushe shi a bar gurin fili ba la wani zai zo maka magana ya ce me yasa ka rushe wancan ka cuci wannan ɗakin ha ba zai ba magana ba to Allah shi ya halicce mu ya shirya da wanda ya ga dama da falalarsa ya kuma batar da wanda ya ga dama da adalcinsa amma fa batar ma ba wai haka Allah ya rubuta cewa kai dole ka batar a'a sai ya bar mu haka amma ya nuna mana hanya ta daidai wanda yake so ya ɗauka babu tilas dan ba a tura mala'iku suna dukan mu su ce dole sai mun yi addini ba sannan kuma ga shaitan kuma shi ma ya zo na janna sai hanyar ƙasa kuma Allah ya nuna ma hanya biyu wa hadainahu najdaini mun shirya da shi hanyoyi guda biyu illa shakiran wa illa kafura ko dai kai Allah godiya ko kuma ka kafirce masa ka ga da zabi za ka sai ka dauke bata to ina zan Allah ina ba ta ana fahimta yawa wa yassara wa yassara wa yassara almu'minina lil yusra kuma ya sauƙaƙa wa mu'minai sauƙi kan sauƙi ta yanda ya ba su ayyuka da za su yi wanda in sun yi ɗin zai wadanta musu wato samun rahamar ubangiji ولمن خاف مقام ربه جنتان وشرها صدورهم كما الله يبوده الزكاة تنسوه من يدهم تين الناس يجلس كيا إن قال الله أبو دزوج يا كتنة كذو كسال يتابع كنا نيمان شريعة كنا تعال القرآن كنا نيمان شريعة أفمن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه وين من القاسية قلوبهم كون من ذكر الله Allah ya buɗe zukatansu alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak lidhikra ya buɗe zukatansu don su wato fahimci alqur'ani su fahimci sunna su fahimci dukkan abin da za a faɗakar da su abin da za su rinka tunawa da shi Allah ɗin tabaraka wa ta'ala shine wa sharaha sudurahum lidhikra ya buɗe sharaha ya buɗe zuciya ya faɗaɗa ta ta hanyar yin imani su imani da shi shi ma duk zikira ne fa amanu billah ta gani ko sai suka yi imani da Allah bi alsinatihim nafiqina sun yi imani da Allah kuma suka yi ta furci da harshen su muna faɗa cewa mun yi imani da Allah wa bi qulubihim mukhlisina kuma zukatan suna masu ikhlasi وبما أتتهم به رسله وكتبه آمنين dangane da abinda da manzannin Allah suka zo musu da shi da littattafan Allah suka zo da shi amilina suna aiki da shi wa ta'allamu ma allamahum suka koyi abin annabawa suka koya musu wa waqafu inda ma hadda lahum suka tsaya inda aka iya iyakance musu واستغنوا بما أحل لهم suka wadatu da abin da aka halatta musu amma harrama alaihim da barin abin aka haramta musu amma ba abin bayan haka wani gudun mukaddima ce ka zama ganin magabata ko amma ba abu amma bayan haka ya kai karatu a anan Allah wa Allah mu da mu da kai ala ri'ayati Allah ya taimake mu da mu da kai a'ana da za'i'ana ne isti'ana aun taimakawa akan kiyayewa da kiwon abin da Allah ya ba mu na ajiya kalmar ri'aya ana nufin kiyayewa hibs kenan mu kiyaye Allah ya taimake mu da mu da kai mu kiyaye abin da Allah ya ba mu ajiya abin da Allah ya ba mu ajiya din shine wada'ihi jam'i ne na wadi'a wadi'a ana nufin ajiya an gane ko abinda Allah ya ba mu ne ajiya na gaban mu guda bakwai ya ba mu ji ya ba mu gani ya ba mu harshe ya ba mu hannaye guda biyu ya ba mu kafafuwa sannan ya ba mu ciki ya kuma ba mu farji as-sam'u wal basaru wal lisanu wal yadanu wal ijlanu wal batnu wal farju wannan sune ajiyar da Allah ya ba ku to malam yace kai addu'a Allah ce muke ka zaura ka ikon tsare wannan ajiya da ya baka ala ri'ayati wada'ihi wa hibdi ma auda'ana kuma mu tsare abinda aka bamu ajiya min shara'ihi na shari'o'insa Allah ba mu ikon tsare abinda aka bamu kula da shi na shari'o'i kada mu saba fa innaka fa'altani wani ne ya tambaye shi yace kai ka tambaye ni an aktuba laka jumlatan mukhtasaratan rubuta maka wani jumla haɗin zance iyakantacce gajere min wajibi umur diyana wanda yake da alaƙa da wajibin al'amura na addini mimma tamtiqu bihi al-alsina wanda harshe harshe zai ta furuci da shi wa ta'taqiduhu al-qulub kuma zukata za su yi furuci za su yi kuduri da shi wa ta'maluhu al-jawarih kuma gaɓɓai za su yi aiki da shi wannan abin da ya gaya maka shine abin da risala yake ɗauke da shi littafin risala ya ɗauki jimla muktasara min wajibi umuri diyana wajibabbin al'amura na addini mimma kan tuqu bihi al abin abinda harshe zai furshi da shi wa ta'taqiduhu al-qulub kuma zukata za su yi kudiri da shi na aqida wata ta'maluhu al-jawarih kuma gabbai za su yi aiki da shi wa ma yattasilu bil wajibi min zalika da kuma abin da yake haduwa da wajibi na wannan min sunan na sunnoni bayan wajibabbu kuma mu kawo maka sunnoni dai ya ce ma min wajibi umurud diyana to kuma zai haɗo maka ba wajibin kaɗai ba har da sunnoni min mu'akkidiha daga cikin abubuwan da za su karfafa su wajiban wa nawafilha an gane ko da kuma na filfili wa raza'ibha da abubuwan kwaɗayi za su ta wajen alkhairi da shay'in min al-adab da kuma wani abu na cikin ladabbai na addini minha daga cikin su dai wa jumalun min usulin fiqh kuma zan kawo maka wasu jumloli da suke da alaka da usulin fiqh an gane ku mana idan ya kawo su istinbati da za fitar da hukunce-hukunce zai ce zai taimaka mana usuli asali na fiqh shine usulul fiqh asalin fiqh wa fununihi da kuma fannonin sa asali shine tushe ko fununihi shine reshi asalin usulul fiqh asali na fiqh da fununihi kuma da reshi ala mazhabin imam malik bin anas amma ba akan mazhabar imam malik bin anas dan shine mawali sha cewa risala tana kan mazhabar malikiya ne dan yana da kyau musan malikanci ko kar a zo ana mana barazana da malikanci din rahimahullahu ta'ala wa tariqatihi tariqatihi ma ba ana nufin tariqa ba Allah kar wani ya zo ya fassara ya mutane ya ce musu tariqa wato anan abin da yake nufin mazhabansa ra'ayinsa hukuncin da ya gani da maganganun da almajiransa suka faɗa ina fata ana fahimta akan ce tariqatihi abin da aka faɗa akan mazhabar malik an ce ɗariƙatu malik ana nufin ra'ayin imam malik akan alwalar ba ra'ayin imam malik akan taimama shine wa ɗariƙatihi ba Allah rike wannan don saboda ana ana taharifi yawwa har wani ya zo ce shi ka gani a risala an ce da ɗariƙa ashe imam malik dan ɗariƙa ne a'a imam malik ba dan ɗariƙa ne. ma ma sahala tare da abinda ya sauƙaƙa sabila ma ashkala min zalika ta samun hanyar bayani akan abin da ya rikitar na wannan zan ba bayani dangane da abin da ya sauƙaƙa ko kuma zan kama abubuwa masu sauƙi da warware ma abin da ashkala ya rikitar ashkala fili ma ne na almushkilatu an gane ku jam'in mushkila kuma almushkilat ne ba almashakil ba an gane ku da yawa ana faɗa a larabci وهكذا ما نوبك جاي تنجا مشاكل كثيرة وانا تذكرني على رأيك باش يا مشاكل في بيتك مشكلات كثيرة هل ذلك؟ يوه مشكلات ما أشكال من ذلك من تفسير الراسخين ما بياني لتفسيرنا الراسخين ما لمن سن الزرف رسخ شنو واتواء الزرف وبيان المتفقهين دكما بياني لا masu zurfin ilimi na fiqihu cikin almajiran su imamu malik din duk zan ma bayani nasu limara gitta fihi dangane da abin da kake kwaɗayin ka samu min ta'alimi zalika wai ka je ka karantar da wannan abin da zan maka lilwin da ga yara ka shekaru risala ma an yi ta ne don yara sai ga muna muna ta fama da ita sai dai Allah tsare Allah ya mana jagora bala an mana nisa a ce wannan littafin shi nan gaba ki ɗaya sani ne lilwil dan yara yan primary ko yara yan nursery su ne za a zo ana karantar da su wannan amma mu yanzu sai ka bai gashi shekaru yanzu mun za mu karanta misali ka mana nisa saboda an cike mana makarantun mu da science da social studies da english da phd da waye waye da ne ko ni ma gawa ake yi yaran ka sun tashi ba san waɗannan ilimi addini ba ba dole ba amma mana nisa kai yanzu karatun bokon da muka malam da karatun addini wallahi mala aida mun nisa ba na manta lokacin muna rubuta SSE e. wallahi ma la dare nake yanka ni din nan da kaina na malam wallahi bokiti nake samu bokiti na ruwa in je fa kafa ta a ciki ina karatu lokacin ba wuta ba fitila kuma jeji nake tafiya jeji wallahi ba aljanu a ciki kana da naka na wo an kai wani farmaki amma wallahi kuma kakura saboda mu ci mu ci jarrabawa ha karanta wannan a rike wannan wannan formula ta har ce shi duka yanzu ko wannan ba karatun addini muke wa wannan ya ka gani ba mutum da zama shekul islam ba amma ina duk daga firamare haka ake a sa ka har ce ka rike wani abu a baka shi a waki wani abu a baka shi a wannan ka duba wannan ɗalibai suke karatun SSE ko ba ka bane kai to an kara ne ko to da a ce littafin addini ake karanta a su ba ce abin da kai kar a yi na ba a yi amma me yasa na addinin ba a sa himma kai dan Allah ka taba kwanan karatu ka bude turmi ka ce bari kai mai muzakara na gaba ɗaya tun da farko da muka fara har zuwa ka ce bari kai kwanan karatu amma inda kana legal ko kana FC ko kana jami'a baro ai ka kwanan kana yi mu dole ya bar kanmu me yasa ba ma kwanan karatu dalibi ya taba kwanan muzakara ba wai kuma tilawa alqur'ani ba ma fa a ka bude littafin ilimi kawai ka ce fitila ka ajiye in ce kama ka ci goro da ya ce an yi shi ne lil wildan dan yara Allah sa mu dauki wa'azin da ke ciki yawa mun ga yanzu alhamdulillah muna yi Allah godiya ma da Allah ya fito da mu ya samu hanyar Yusuf dole ka ce risala dole ne yawa kai na haka wannan nura Kai na take ba za muku ba to babu billahi lahi kama tu'allimuhum hurufal qur'an wannan sun karanta kuma a da alhamdulillah sai ga mu raji'a ne a gare su ko kamar yadda kake karantar da su yaranka harfa alqur'ani ka ji ko dan Allah ya ake koyan harfa alqur'ani ba mu ba muna yara ake ba mu allo ba a rubuta mana a alu an baki wawzal ko mu je mu kai ba alu ba ilallah hakuri ba haka muke ba to haka suke karanta risala kaga wannan risalan wallahi haddace take akwai abokin abdulkadir kabari a mauritaniya ya karatu ya ce walla duk yadda littafin cikin gaba ɗaya hadda yadda ka san hadda alkur'ani ko haka ya ga karamin zai wannan misali ba bukatar ya buɗe ma littafi wani da ke komai hadda ce suke hadda ta masifa malam ya ta gani mamunan an yi baya liyashbika ila qulubihim min fahmi dinillah mai risala ya ce mun yi haka ne a koya yara wannan littafin risala saboda fahimtar addinin Allah ya riga shiga fahimtar komai dan Allah mu fahimta addinin Allah yake riga shiga kwakwalen yaran mu nazari school turanci da lissafi come here go out come here give me my spoon give me my kaza don take it don kaza shi muke koya musu national anthem pledge wane ne ko shi ne yace liyasbiqa ila qulubihim min fahmi dinillah dan zukatan su fahimta addinin Allah ya rinjaya ya fara shiga wa shara'ihi da shari'o'insa ma turja lahum barakatuhu kaji ko abinda ake musu fatan samu albarkarsa Allah ka bamu albarkar ilimi ilimi yana da albarka ba abin da yake shi albarka wa tuhmadu lahum aqibatuhu kuma a ainihin yabi karshen su tuhmadu a yabi aqibatuhum aqibatuhu karshen rayuwarsu fa ajabtuka ila dalika sai na amsa maka zuwa ga wannan limara jautahu ga da ka tsammaci shi raja tsammata li nafsi garuni ni ka tsammaci ina da ilimin da zan maka kuma ka tsammanci in ne zan samu lada walaka kuma kai ma ka tsammanci in na rubuta zan samu lada za ka samu lada min sawabi na daga ladan man allama dinallah wanda ya karanta da addinin Allah ashe ne karanta da addinin Allah yana da lada au da'a ilaihi ko wanda ya da'awa zuwa ga addinin Allah ashe ne da'awa yana da lada واعلم ان خير القلوب او اهل الخير ان تكون رساله واعلم يا فار بياني كلام كفني يا كوني ترتو ان خير القلوب زكاة da suka fi kowanne alheri au'aha daga wi'a ne au'iya jam'insa wanda suke rike alkhairi zuciyar da ta kowace alkhairi zuciyar da take rike alkhairi take haddace alkhairi ka san ba alkhairi sama da addinin Allah sama da ilimi wa arjal qulubi lil khairi zuciyar da aka fi tsammanin alkhairi shine arja raja kenan ma lam yasbiqu sharru ilayhi zuciyar da sharri bai gabace ta ba duk wanda aka je aka cika shi da yahudanci a cikin zuciyarsa kwakwalwarsa aka cika ta da barna to gaskiya ba ka safa yake karban gaskiya da wuri ba ko addinin ma zai karba sai in ya gina shi da bokonsa sai ka ka faɗa sai ka jasa ma in eh, gaskiya fa a research ba ni ma research ma mun karanta ma a biology ma ka zane ka zo ka a masa ba amma yake aiki yi a biology ma'ana ya yarda da shi ne don mai biology ya faɗa zuciyar da ta fi alkhairi ake tsammanin alkhairi shine malam yasbiqu sharru ilaihi wanda shari bai gabata ba bai gabata zuwa gare wa aula ma uniya bihin nasihun abin da yafi wato dacewa ma uniya bihin nasihuna annasihuna wato masu yin nasiha manya manyan malamai kenan manya haka zaka fassara shi annasihuna manya manyan malamai masu yin nasiha aula ma uniya bihi abin da suka fi lura da shi wa raghiba fi ajrihi ragibuna kuma arragibuna sai ka fassara arragibuna haka karatun sauro yake sai ku hakuri arrajibuna kaga wadanda suke kwaɗayin alkhairi abinda suka fi kwaɗayi dangane da ladan sa isalul khairi ila qulubi auladul mu'minina su isar da alheri zuwa ga zukatan mu'mini kamar yanzu amma bayani ne ma amma ba a gaya maka sharhin abin ba wa aula ma umiya bihi annasu huna sai ka ce annasu huna masu nasiha malamai abinda aula suka fi ya fi cancanta ma uniya daga inaya ne suka damu da shi wa rajiba fi ajrihi arrajibuna suka ce arrajibuna masu kwaɗayin alkhairi wa rajiba fi ajrihi abin da suka fi kwaɗayin ladansa shine fa'ilin isalul khairi shigar da alkhairi ila qulubi auladil mu'minin zuwa ga wato zukatan ƴaƴan mu'minai har yanzu da yana nuna ma wannan littafin yara ake koyawa yarsaka fiha don ilimin ko alherin ya rusuhi ya ratsa ya tabbata a cikin zuciyar wa tambihuhum kuma a yi musu tambihi ala ma'alimin diyana akan qawa'id shine ma'alim ka'idoji na addini shine ma'alim ka'idoji na addini wa hududi shari'a da dokoki na shari'a liyuradu alaiha liyuradu alaiha ai ana nufin don su saba akan wannan ka'idoji yuradu su saba yau da gobe su saba akan wannan ka'idoji da dokoki na shari'a wa ma alaihim an ta'taqidahu min addini da kuma abin da yake kansu wanda za su yi kudure da shi na addini qulubuhum abin da zuciyarsu zai kudure da shi wa ma alaihim an ta'taqidahu min addini qulubuhum qulubuhum zukatansu ma alaihim an taqidahu ke kansu su kudiri da shi shine wannan wa ta'amala bihi jawarihuhum kuma jawarihuhum bihi za yi aiki da shi fa innahu ruwiya arwayto kaji malam shi koya wa yara karatu likitabillahi littafin Allah yutfi'u ghadaballah yana busa Allah wannan magana magana ce wacce take cikin maganganun salaf ne ba hadisi bane ba an gane ko talimar sigari la kitabillah yutfi'u ghadab la wannan maganar malamai ne magabata akwai riwaya da aka rawaito shi marfu'i cewa annabi ne faɗa amma ba ihe ne bai inganta ba kamar da Imam Zahabi ya faɗa da kuma Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani da sauran malamai وأن تعليم الشيء sigari kan كالنقش في الحجر duk wannan shi ma na cikin maganganun salaf din karantar da addini ga yaro yana kan yarinta ko kana kan samartakan ka cikin yarinta kan ma kashe fil hajar kamar rubutu ne akan dutse da Allah kai rubutu akan dutse zai goge duk abin da aka koya shi aka sa ma aqida tun kana yaro wannan yana nuna kamar an yi rubutu ne akan dutse wannan maganar qatada ne da al-Hasan al-Basri da irin su Yazid ibn Ma'mar da sauran magabata kaga ne yake nuna cewa su malaman islamiyya a cikin ku ya kamata ku ringa cusawa yara yara ƙida ta ahlus sunna tun suna yara don tun yana yaro zai haddace idan ya zai ce gaskiya an karantar da ni sunna tun ina yaro amma ka tsaya kana koya musu waƙe waƙe ko sun baka wai wani darasi daban ko sun baka karatun alqur'ani dan wai su maka mugunta karka yi yara sharhi ka sa musu aqida ka rinka tafsirin ayoyin hadis hadis ko ka rinka fassara musu ayoyin dalla dalla كلام الصبي عمر ها ايه بسوطة قتادة با ليزيد ابن مامر ما قال السليم يعني. با حديث ابن قتادة بسو حسن البصري بإرس يزيد بن معمر وانا ما قال السليم يعني با حديث ابن كورا ونريزي اهو ان نبي التعليم في السبري كان نقش في الحجر تكي اه والا ما قال قتادة يعني. ما قال Hassan Basri da irin su Yazid ibn Ma'mar wa qad masaltu laka min zalika na buga maka misali ma ona insha Allah dangane da abin da za su yi a za su amfana da shi insha Allah bi hibzihi ta hanyar haddace shi Ta ji ko hibzihi haddace shi kaga yanzu in nace haddace risala nan dole zuwa karatun nan zai gaba daya ko ba kuma yawa da ni ma ban haddace ta ba ويشرفون بعلمه ذاك فما دوكك هذا فما علم كما جتياني لاني فما علم الرساله وريكي ايضا فما دوكك ان كما كما ذاك يجود مجلس اول كرنت الرساله بعلمه ويسعدون ذاك فما ربوت بغى سعاده يشرفون بغى الشرف باعتقاده بغى عقيده قدري والعمل به والعمل به بايك بشيء فقد جاء يازو shi ma an rawaito an yi umaru an ce a umarci yara din nan fa har yanzu akan yara yake na salati da sallah li sab'i sinin in sun kai shekara bakwai wa yudrabu kuma a masu duka alaiha akan sallah li ashirin in sun kai shekara goma wa yufarraqa bainahum a raba tsakanin su fil madaji' a wajen shimfida wannan hadisi ne sahihi wanda Abu Dawud ya rawaito shi hadisi na 495 Abu Dawud sai ka sa sahihun ko yawa ma'anar hadisin ya kawo amma hadisin ya sayi a 499 da da biyar abu dawuda da imam turmizi 407 turmizi 407 da bakwai da al-hakim da sauran malamai da shari'a yato fakadalika yambazi kuma haka nan yana da kyau an gane ko an yu'allamu ma faradallahu ala al-ibad a koya yaran nan abinda Allah ya farlanta wa bayi min qaulin na daga zance wa amalin da aiki qabla bulughihim kafin su balaga kaji ba littafin fa na yan wanda ba su balaga bane amma ka mu dukkan mu balagaggu saboda balaga ta zo musu wa qad tamakkana zalika min qulubihim wannan ilimi ya makkanu ya samu gurin zama a shi wa sakanat ilaihi anfusuhum rayukansu sun samu sukuni kunna sakanin lakum kun sun samu sukuni natsuwa wa alifat bima ya amaluna zuciyar ta saba da abin da za su abin aikata ko suke aikatawa su sami nutsuwa da kwanciyar hankali min zalika na daga wannan jawari hukum to sai ka ce jawari gabban su za su <coughs> sami sukuni kuma za su saba da aikata waɗannan ayyuka din kamar faradallahu subhanahu wata'ala alal qalbi hakika Allah ya faranta wa zuciya amala هي أيكي من الاعتقادات لدى تكون أبوان بما تقول بشي وعلى الجوارح قطعنا الله فرلا تامسي الظاهرة قطعنا سكي نزاهي سونا الله مدى كفركي يا فرلا تامسي أملا من الطاعات فاتي وانا أيكي نداعكم فسأفصل لك ذنبك تفسيري بياني جل جل شيني فصل الخطاب وفصل الخطاب ذنبك بياني جل جل, ma sharattu laka abinda na shardanta maka zikruhu cewa zan ambace shi baban baba babi babi Allah ya kammala yaqruba min fahmi muta'allimihi insha Allah ta'ala dan ya kusantar da fahimtar masu koyansa Allah kusanto da fahimtar mu insha Allah ta'ala wa iyyahu nastakhiru ga Allah din dai wannan damiri yana koma kan Allah ne wa iyyahu zuwa ga Allah nastakhiru muke bawa zabi wa bihi nasta'inu da shi dai zamir yana koma kan Allah muke neman taimako wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu tsini babu dabara sai ga Allah madaukakin sarki wa sallallahu ala sayyidina muhammadin tsira da aminci Allah tabbata ga shugaban Muhammad Muhammad nabiyihi sa wa alihi da iyalan gidansa wa sahabihi da sa wa sallama tasliman katsira Allah musu tsira da aminci mai yawa wannan shine farkon muqaddimar risala ta Abu Zaid al-Qayrawani ina fata na fahimta idan Allah sai a ji a karanta gobe mun zo sai mu dora a tirmidhi na'am da zai na'am a ce ya kashe wani shawo gobe sai mu dora na'am mana idan abin da yake kwadaitar da kai hmm. turmuzi ana muka ta turmuzi jama'a waɗanda ba su kawo fan ɗin nan ba ba su kawo ɗan uwa wanda suka nemi ma yi zuru min hudu ne wal gushin ake to kenan. kowa ya kin ko da Allah lalle fa kiri littafin nan kar mutum ya zauna ya zauna ba mu littafi kuma a rinka muraji'a babu ma kan ta bihi al-alsina babin da ke magana akan abin da wato harshe ya kamata ya furci da shi al'ansuna jam'i ne na lisan kun gane wata taƙi duhu al'af'ida al'af'ida jam'i ne na fu'ad inna sama wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula al fu'ad jam'i ne na al-jam'i sa'af'ida abin da yake wajibi ne harshe ya furci da shi da kuma zuciya ta yi ƙuduri da shi min wajibu umuri jihanat na daga cikin wajibabin al'amura na addini wannan littafi na risala ta abu zai da kairawani insha Allah ala na so ne tarihin sa kadan kuma ina gudun lokaci kama dan uwa ya malam ne da ya bada shawara wani dan uwa ma rubuta kadda insha Allah ne za mu yanki rana muna cikin karatun sai mu hakuri sai mu faɗi tarihin sa yana da kyau mu dan san tarihin sa ko ya ko eh, zai ce maka wannan littafi na buzo da kai rawani littafi ne wanda yake ya hada fikihu guda biyu akwai al-fiqhul akbar babban fikihu shine al-masail allati tata'allaqu bil aqida fikihun da yake magana akan matsalolin da suka shafi aqida akwai kuma al-fiqhul asghar shine fikihu da namu na furu'a abin da ya shafi tsarki alwala abin da ya shafi aure kasuwanci abin da ya shafi zakka da kuma rabangado da sauransu to wannan shafi yana da kira abubuwa guda biyu abin mamaki da yake mutum mai ahli sunna mai manufa mai aqida duk cikin littafin fiqh wannan ba mai aqida irin wannan mutum shi sa gaba ɗaya littafin babu wani abin da zaka samu na kazanta wanda ya saba wa aqida ta ahli sunna alhamdulillah an gane ko to sai ya fara da harka ta aqida din wannan muqaddima din ta risala fa littafi ne mai zaman kansa ake sa shi a masallaci ana karanta shi shekara shekaru wannan muqaddimar da zamu karanta ta akwai littafi ban sani الخطب الجنبان بشرف مقدمة أبي زيد زيد القيروان مع الشيخ عبد المحسن عباد البدر وني لبما لهم شيء السعودية ما لهم منه جامعة الإسلاميات wanda kusan shi ne yanzu muhaddisin mamlaka ba wanda ya kai shi hadisi da a mamlakar al'arabiyya saudiya sai yayi wannan littafi akan muqaddimar ita risala ne yayi sharhi akan babin aqida da ke ciki da na son ta muku da shi amma na kaji ta wani shi na ga gani yana da ba a samu sabi a Najeriya babu shi a can ma na dake zan same shi ba na sha wala same shi sai ku fito sabbin sa al al-aqdiyya din ku karanta shi ku fahimta saboda yana da kyau ga mai fiqh zaman fiqh malikiya masail na aqida mu cikin nan kasance gaskiya wannan kenan yace babin da ke magana akan abin da harshe zai karshe da shi da kuma kuduri na zuciya shine harkar aqida mun waje umurul janab anan gurin zai fara mana wato abin da yake da alaka da azzatul ulafiyya ya raba muqaddima za ganta kala kala ne haka min zalika yana ciki wannan abin da yake da alaka da Allah kenan min zalika al-imanu bil qalbi imani da zuciya wan nutqu bil lisan da furuci da harshe kaga aqida kenan imani da zuciya furuci da da ainihin harshe anna allaha ilahun wahid Allah shi shi kadai ne abin bauta kwa daya la ilaha ghairuhu babu abin bauta da cancanta in ba shi ba wala shabiha lahu ba da wani wanda ya kama da shi wala nazira ba da wato tuni ko wani dan uwa ko wani wanda zaka irin su da da nazir kusan wala wala da lahu bai da ɗa wala wali da bai da uba wala bata da bai da mata lahu wala sharika lahu bai da abokin tarayya laysa li awwaliyati ibtida babu farawa dangane da farkon ubangiji ba za ka iya tuna yaushe ne Allah ya fara ba yanzu billah tunanin kamar bai kamace ka maka ba a iya wannan jumla din ya kore mana abubuwa za su kai kusan guda bakwai a nan gurin ya ce mana annahu la alla ilaha anna Allah ilahun wahidun ko kaga nan nafiyul ilahiyya ne mughayrillah ya kore babu wani an bauta in ba Allah ba dai kenan wala shabiha lahu nafi shabih tashbih ba a yi wa Allah kamar ya wala nazir nafiyun nazir abu na uku kenan ya kore masa wato wanda ya kama da shi irin sa sannan wala walad lahu nafiyul walad ya kore wa Allah da kaga duk aqida ne wala walid lahu nafiyul walid ya ce Allah bai da uba a wannan aqida ne wala sahibata lahu ya kore wa Allah mata shine nafyu azauja kenan nafyu al-mar'a a wannan aqida ne wala sharika lahu ba shi da abokin tarayya wanda suke gogawa tare da shi kaga wannan shi ma aqida ne iya wannan magana ya kore mana abubuwa guda bakwai wanda yan bid'a mushrikai suke tabbatarwa Allah tabaraka ta'ala laysa li awwali li awwaliyati ibtida babu farawa dangane da farkon ubangiji wala li akhiriyatihim qida babu karshe kuma ga karshen sa Allah ba a cewa ga karshen sa kuma Allah ba a cewa ga farkon sa kaga aqida ne babu maganar farko akan ubangiji babu maganar karshe dan mu din bayi ne mu ya halice mu idan ka fara tunanin farkon sa to kenan shi ma halittar sa kai kaga wannan wal iyadu billah in ka fara tunanin karshen sa to kai ne mai karewa la yablughu kunhu sifati fi alwasifuna za mu rika su kaman karatu soro ne ko alwasifuna masu iya sifanta wato duk wani abin sifantawa la yablughu kunhu sifatihi wallahi ba su isa su kai matukar bayani akan sifarsa ba hakikata shine kun din alwasifuna masu sifantawa la ya bulugu kurku sifatihi wala ba za su iya sifanta hakikanin ubangiji ba tun wani ne iya sifanta wani abu wala ya yuhitu bi amrihi almutafakkiruna sai ka ce almutafakkiruna wala ya yuhitu bi amrihi masu tunani ƙwararru na ilimi ba su isa su yi tunani su kewaye al'amarinsa ba shine wala ya yuhitu bi amrihi ba za su kewaye al'amarinsa ba almutafakkiruna sune fa'ilinka alwasifuna sune fa'ilanka ya'tabiru almutafakkiruna bi ayatihi masu tunani suna lura ne da ayoyinsa nan ma sai ka ce almutafakkiruna kaga masu tunani ya'tabiru bi ayatihi ko ya'tabiruna bi ayatihi suna tunani ne da ayoyin Allah wala yatafakkaruna fi ma iyyati zatihi ba sa iya yin tunani akan haƙiƙanin zatinsa an gane ko wa nan gurin kuma zai fara yi maka bayani ne akan zatin ubangiji wala yuhituna bi shay'in min ilmihi ba su isa su kewaye wani abu na ilimin sa ba illa bima sha'a sai da abin da ya ga dama wasi a kursiyuhu samawati wal ard kaga akida ko yace kursiyin ubangiji ta yi alwati sammai da kasai kaga ya tabbatar wa Allah kursiyu kenan ya tabbatar wa Allah kursiyu wala wala ya'uduhu hibbuhuma kuma kiyaye sammai da kasai baya gazawa baya wahalar da ubangiji baya gagararsa shine ya uduhu wala ya uduhu hilmu ba suka ce hilmu ma kiyaye su la ya uduhu da zai gagare Allah ba ko zai gagare shi wa huwa al-aliyyul azim Allah shine al Aliyu madaukaki al-azim mai girma yanzu anan gurin ka ma magana amma aya ce ga maka Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اتكم magana saboda fasaha ya samu aya to haka fasaha suke wal bulagha masu fasaha suna cikin magana kawai sai ga sun jefa aya ta dace da maganar wannan ita ce fasaha a larabci ko da kana magana wasu kana magana kana magana cikin magana kawai da zaka yi sai aya kawai sai ta faɗo sai ka ɗora ta akai sai gazance ya samu nasaki zai gazance ya samu dacewa kun fahimta sai ku rinka koya fa ba wai abin nan ba sai a rinka koya shi kuma wannan littafin za ka koyi larabci a ciki saboda ana ta fassara ma kalmomi ko to wannan kenan yace العليم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير duk Allah yake faɗa akan wannan shine al'alimu shi al'alimu الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الخبير دشيني دي الله دنا العلي العظيم كلمة العليم غالبا تكن جوا cikin القرآن ko al'alimu zo a cikin al'urani an yi ƙaidinta da ilimin gaibi kamar yadda Allah ya faɗa a wasu ayoyin alimul gaibi wala yuziru ala gaibihi ahada kaga nan guri yayi ƙaidinsa da ilimin gaibi ko yawa sannan alimul gaibi wa shahadati kuma ko sannan kuma yana zuwa tare da wato al-khabir al-alimul khabir kenan kamar yadda yake cewa innam akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir to mai ilimi ne kuma mai ba da labari qalat man an ba aka kala na hadha قال نبأني العليم الخبير to galiban ta zo wani lokacin alim al-ghaibi wani lokacin kuma ta zo al-alimu al-khabir to wannan kenan